Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfila Hashim Gumel ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 24 ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka na shirin fitar da sabbin ka'idoji ga waɗanda suka yi rigakafin cutar COVID-19 masu zanga-zanga a myanmar sun yi danda zuwa kofar jakadancin kasar indonesia za ku ji dalili sannan fitaccen dan wasan kwallon golf na amurka tiger woods ya gamu da mummunan hadarin mota kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa an samu asarar rayuka sanadiyar wasu rokoki da aka harba garin maiduguri a rokin lancha ne ba bomba ne rokin lancha ne daga ina rokin lancha ya taso eh to wannan gaskiya sai dai masana sun sun duba daga ina aka bugo da yake in Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har ya shi Ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce idan sulhu ne mafita ga rashin tsaro to ba ta da zaɓi. kamar yadda shugaban kungiyar Dr. Kayode Fahimi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala to kuwa suna maraba da ita. Haka kuma sabbin shugabannin tsaron Najeriya sun yi alkawarin samar da sauyi ga matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyin na nan ta da shirinsa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da ƙarin Amurka ke karɓar allurar kafin cutar COVID-19, babban darakta a hukumar da ke yaƙi da yaduwar kwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ƙa'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar kafin cutar za su bi waɗanda hukumar kare yaɗa cututtuka ta CDC za ta fitar. wasu daga cikin ƙa'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya keɓe kansa ko da ya yi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar ana sashen samun ƙarin wasu alluran yayin da masu haɗa magunguna suka alkawarin ƙara ƙaimi wajen samar da su kamar yadda gidan talabijin na cnbc ya rawaito masu zanga-zanga a miyamma sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin ƙasar ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar litinin ba gungun masu zanga-zangar ya tare ne a gaban ofishin jakadancin ƙasar indonesiya da ke yangon bayan wasu rotanni da suka nuna cewa hukumomin jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alkawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda masu zanga-zangar dai sun kira ga indonesiya da ta mutunta zaben da aka yi a watan nuwamba wanda jam'iyyar ansan suci ta nld ta lashe da gagarumar nasara matar da shugaban amurka joe biden ya zaba don jagorantar ma'aikatar harkokin cikin gida ta fuskanci zafafan tambayoyi daga 'yan republican kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayi da take da shi da ya hada da nuna adawa da aikin shimfiɗa bututun man fetur da ake kira keystone xl dave haaland wacce 'yar majalisar dokoki ce daga jihar new mexico ita ce wacce biden ya zaba don shugabantar ma'aikatar ta cikin gida yayin zaman tantance ta da ake a majalisar dokokin amurka halan ta yi kokarin baiwa 'yan majalisar na bangaren 'yan republican tabbacin cewa za ta samar da daidaito kan batutuwan da suka shafi haƙar mai da kuma kare filayen jama'a tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar sauyin yanayi idan dai har majalisar ta tabbatar mata da wannan mukami za ta zamanto 'yar asalin amurka ta farko da za ta jagoranci wata ma'aikatar gwamnatin amurka in an jima kaɗan mahmudu zai sake dawowa da ƙarin wasu labarai kafin nan za mu leƙa najeriya inda da yammacin jiya talata ne mazauna birnin maiduguri suka fara jin ƙarin manyan ababen fashewa wanda aka gano rokoki ne wanda suka haddasa asarar rayuka kamar yadda za ku ji daga bakin wasu mazauna garin a wannan rahoton da haruna dauda biyu ya haɗo mana. a yammacin jiya da misalin karfe shida na marace ne dai mazauna birnin maiduguri suka fara jin karan ababa masu fashewa da manya-manyan bindigogi wanda ga bisani aka ce wasu manya-manyan makamai ne da ake kira Rokin Lanchas suka dinga fada kan jama'a da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu duk da cewa har yanzu hukumomi ba su ce komai ba game da wannan lamari amma ya tabbata cewa wasu manya-manyan makaman ne suka dinga fadawa jama'a a unguwanni ya hada da unguwar kaleri da Gwangi da Limanti da Blablin na ma wasu angonin da har yanzu labarin bai da ya fito ba jama'a ba. An dai ga jami'an sojoji da dama na ta kai komo da kuma motocin ɗaukar marasa lafiya daga dukkaninsu na ta shawagi a cikin birnin Maiduguri duk da cewa babu wanda ya santa inda makaman ke fitowa amma bayanai na nuna cewa makaman ya fada kan jama'a da dama ciki har da wanda cijo da ya fada kan jikokinsa guda biyar. Jikokina na biyu sun rasu. Biyu sun rasu. Eh, kuma uku suna asibiti guda uku suna asibiti hmm. eh jikokin ka ne duka jikokin ne kamar za su kai 'yan shekara nawa na eh, da shekara takwas ne shekara sha takwas a ah, takwas takwas oh, shekara takwas hmm. eh ne babba ne babba dukkan nasa ne eh ba kuma wasu ne ba daban-daban suke eh wannan wasu da eh Allah sarki kun san daga inda abin ya fado a'a ba mu sani ba kullun da Allah ya kawo da mu kullun ba mu sani ya fado ba abun ma ya sake karuwa ba a ina ne akwai a gwange layin banana akwai a bulaburin wajen yanki wajen abin nan gidan zana nan ma ya faɗi har ya rusa ɗakuna amma dai ban ji asarar rai ba amma a gwange layin banana an samu asarar rai eh. na wani bawan Allah da akwai kuma yarinya da ta ji ciwo akwai kuma a wajen limanti eh. wajen gidan Umar Ali nan ma ya ɗan tashi a gurin sannan eh. akwai a wajen Old Prison a shehuri south kenan eh. nan ma ya tashi wurare eh. eh, guda hudu ne aka samu wannan tashi ne wai bom ne ko kuwa rocket launcher ne a ah, rocket launcher ne ba bom ba ne rocket launcher ne daga ina rocket launcher ya taso eh to wannan gaskiya sai dai masana sun zo sun duba daga ina aka bugo da yake in Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har yazo ya shafi mutane akan gida ne ya fada a a waje ne ina ga suna ɗibar waya da yara da mata a akwai wani wanda ya dan girma ma na jira labari ya sana irin gaji masar nan eh kuma ce ya taba shi a daidai wannan lokacin ne kuma wasu rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar Marte na nuni da cewa rundunar sojan Najeriya ta sake karɓe ragabar shugabancin garin Martin da yan gungiyar Boko Haram suka karbe a makon da ya gabata wanda yanzu hakan haka ce suke da ragamar shugabancin har ma jami'an sojan su koma matsugunnin su na ma sauran jama'an da aka yi garkuwa da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to allah ya kyauta a gai da haruna dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga muhammadu ya dawo da labarai mutum hamsin ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar fursunonin sun yi boran ne a gidajen yarin biranen gayakil senka da kuma latakunga babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boran cikin fursunoni dubu talatin da takwas da ƙasar ta ecuador ke da su akan samu artaba tsakanin ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka a gidajen yarin ko a watan disambar bara sai da fursunoni sha ɗaya suka mutu sanadiyar irin wannan fada da ke barkewa a tsakanin fursunonin shugaban kasar lenin morena ya ayyana dokar ta ɓaci a daukacin fannin gidajen yarin kasar ya kuma ba da umarnin a ƙara ɗaukan sabbin matakan tsaro a gidajen fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf tiger woods da ke nan amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin los angeles rotanni sun ce motar woods ta wuntsila ne a kusa da wani yanki da ake kira rancho palo a jihar california lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gaban ta ya malkwaɗe wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a ƙasan wani rami da ke gefen tsauri an kuma ga ɓaraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi an dai garzaya da woods asibitin habo na ucla yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da hatsarin ya faru. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba ta barbarewa a arewacin Najeriya. Kungiyar gwamnonin Arewa ta nuna amincewa da duk wata hanya da za ta sa a kai ga samun zaman lafiya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ta amince da yin sulhu idan har zai kai ga kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga da ake fama da ita yanzu a yankin arewacin Najeriya. shugaban kungiyar gwamnonin najeriya kuma gwamnan jihar ikiti dr kayode fahimi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala da take dabar najeriya to kuwa suna maraba da ita Dr. Fahimi wanda yake jawabi a lokacin da suka je ziyarar nuna alhinin sace 'yan makarantar Kagara da kuma fasinjan bus da aka sako ya kara da cewa. If that engaging in dialogue, we may not have a choice. Ya ce idan ana nufin a ci gaba da tattaunawar to fa ba mu da wani zaɓi dole ne mu yi hakan domin kuwa duk wani abu da zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ake ciki a yanzu to fa muna maraba da shi shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana buƙatar ganin gwamnonin sun haɗa hannu domin kawo ƙarshen wannan matsala. And I think the time has come for us to come together and impose on the federal authorities to do the needful ya ce ina nufin lokaci ya yi da za mu haɗa hannu domin tunkarar gwamnatin tarayyar najeriya don ƙara matsakaimi abinda ka sani ne mu gwamnonin jihohi muna da iya namu ikon ba mu da cikakken iko da sojoji kai har ma da 'yan sanda a saboda haka a gaskiyar magana akwai buƙatar ɗaukar matakin ƙarshe domin shawo kan wannan matsala daga cikin gwamnonin da suka yi ma shugaban ƙungiyar gwamnonin najeriya rakiya dai sun hada da gwamnan jihar Filato da Nasarawa da Kwara da kuma gwamnan jihar Sokoto. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A da Mustapha Nasiru Batsari. Sabbin shugabannin hukumomin tsaro da Majalisar Dattawan Najeriya ke tantancewa sun yi alkawarin za a samu sauki a matsalar tsaro da ke addaba kasar nan ba da jimawa ba. Kamar yadda Manjo Janar Laki Irabo ya tabbatar a wannan rahoton na Madina Dauda. All I can promise you and of course promise Nigerians is that with the team that we have there will be value added security support services across the country. shugaban hafsoshin tsaron ƙasar Manjo Janar Loki Irabo shine yake ba da tabbacin cewa ƙasa za ta samu sauƙin matsalar tsaro da ke addabar ta ya zuwa yanzu. Irabo ya ce zai tabbatar da haɗin kai tsakanin 'yan uwansa domin su sauya dabaru da zai kawo 'yan ƙasa damar walwala a yanayi na zaman lafiya mai ɗorewa. A makon da ya gabata ma dai majalisar wakilai ta tantance waɗannan shugabannin kuma wannan shine karo na farko da za a tantance su har sau biyu. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa sanata Aliyu Maga takaddawa mako ya ba da hujjoji da ya sa aka yi irin wannan tantancewar. Ƙasar na cin yanayi na damuwa kala-kala musamman wajen fannin tsaro to ya za a yi a shawo kan wani abu musamman yadda a kira gare su cewa a tabbata an samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro daban-daban kada a ce wanga sojan ƙasa na wanga ruwa wanga na iska a kowa ya zan abu guda a yi ma ƙasa aiki a yi ma jama'a aiki a tabbata cewa an samu tsaro an samu tsaro abubuwa da yawa na cikin ƙasa za su inganta kuma su kuma da suke kuma da Allah kuma in Allah su ba za a samu aikin su ana bukatar matuƙar gaske matuƙar bukatar da aikin su kin sani ka sani mun sani duka so haka don haka shi muke fata Allah ba su nasara a cikin gurin da aka sa gaba na samun zaman lahiya mai dore a wani kata mu da kuma tsoro a kowane bangare na Najeriya Allah ya da. Shi kuwa ɗaya cikin 'ya'yan kwamiti da suka tantance waɗannan shugabannin tsaron sanata Bala Ibini na Allah ya nuna gamsuwarsa da yadda abubuwa suka gudana. Ni ga nawa zato na gamsu da bayanan da suka bayar na kudurin su na tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan kasar don bayanan sun tattaɓa ko ina inda ake zaton cewa kamar ciwo ne a cikin kasar nan na harkar tsaro sun tabbatar mana cewa in aka kara taimaka musu da kudade da sauransu na yin aiki za su tabbatar da cewa wannan abun an yi kokari an rukushe shi ba tare da wannan lokaci ba. Ranar 26 ga watan da ya gabata ne shugaba Buhari ya naɗa waɗannan sababbin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar su hudu a yayin da ake tantance waɗannan sababbin majalisar dattawa ta amince da naɗin tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a ƙarƙashin jagorancin laftana janar tukur Yusuf Buratai mai ritaya a matsayin jakar al'adu waɗanda aka fi sani da non-career ambassadors a turanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafinmu na yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 millions 501 459. shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar Isaka Sunna kenan yake bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar inda ya ayyana bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai sanarwar ta bar baya da kura. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad a zaman wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. To sai dai tuni da wasu 'yan jam'iyyun adawa musamman magoya bayan ɗaya ɗan takarar Muhammad Usman suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben tare da zarge-zargen tafka magudin zaɓe. lamarin da ya kai har ga tara tarzoma da kone-kone a yamai babban birnin kasar. dr sani abdu shi ne mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben muhammad usman ya kuma bayyana korafe-korafensu lalle an yi zaɓe amma zaben nan yana tare da kulakule da yawa kulakule wa'annan an same su mahi yawansu a jihar tawa a jihar agadas kuma arewacin jihar maradi na ɗaya dai akwai fefe wanda da ja alga an yi shi sai an bari an hito daga mazaɓa sai a ɗauke wannan pv wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so na biyu mahi yawan delegatinmu a wannan wajajen an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe wa'ansu kuma an cilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan pv ana yin shi ne wani bi da bindiga koko da wata barazana wadda kun ba a ba su dama ta su ce ma ga abin da suka gani a ciki bayan shi akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba tahiya ne aka yi cikin daji aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin aka kawo wannan shi shugaba muhammadu isu da mutanen shi sun san da wannan kula-kulan kuma sun san mutanen niger gaba ɗaya mutane ne wanda suke son azab na lahiya wanda suna duk abin da suke suna son a yi shi cikin lami lafiya ƙasa ta ci gaba to amma sai su kai kunnan oshegu shegu ga wannan kuka da muka kawo a yau inda muke mu mun ɗauki matakin cewa wannan sakamako da ake badawa na zaɓe a tsaida shi daga yanzu saboda ba na gaskiya bane ba abinda sakamakon da ake bada na jabu ne na ƙarya ba mu amince ba da wannan muka ce a tsaida a tsaye da wannan ba da sakamako da ake kuma bancin wannan muna son da duka wani dan nijar wanda ke son ra'ashi ta zamanta ta je inda yake so ya tashi tsaye tsayin daka saboda mu ce ba mu yarda ba mu ɗauki hanyoyin da ya kamata a ce ba a yarda ba da wannan zaɓe da ake yi Thank you. To sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS da ɗan takararta Bazum Muhammad. Alasan Barka, in ji Bubakar Sabo, mataimakin sakataren kula da harkokin zaben jam'iyyar. zaɓe ne an kai kowa waɗin abin da suka so amma in allah ya yarda ƙyan nijar muna komawa kamar abin da aka ta daidai a cika shugaban ƙasa ba zum duwa da yake yana yi na ƙyan nijar duka su zan daidai daidai. kun gamsu da wannan sakamako wai bai eh, sakamako eh, in muna diba sakamako in akwai wurin da muka iya mu ce ga abu ya kamata a yi tunda akwai hanyoyi doka ta ba kowa 'yancin in bai yarda da eh, abin da ya gani ba ya tambayi kur constitutional ta gyara koko ta eh, a soke koko ai kaza nan wannan abu abu ne da doka tabba mutane mu a yau mun gamsu da wannan eh, zaben shine nake ca muna yi makin Nijar godiya da sun kafa eh, Alhaji Muhammad Bazumu wangarin jaye sun ba shi dama jaye wajen da bite na amma mu da mun san kowa ne ne Muhammad Bazumu mun san in Allah ya raida yan Nijar suna komowa daidai daidai an yi kamfani kowa ya faɗi abinda na shari'a yi amma in Allah ya raida Nijar guda ce kuma muna duwar muka yi kyan Nijar su zan daidai daidai. Sai da 'yan adawa tuni suka yi watsi da wannan sakamakon eh, wata sanarwa da suka fitar ɗazu ɗazu. Eh 'yan adawa san daidai ne suna iya su eh, watsi amma akwai dokoki na Nijar da sun ka baka hanya in baka yarda da abin da an kai ba ka kai kotu kenan kotu ce ya kamata su tai ba eh, kiran mutane na za su yi cikin rariya ba ai kaza ai kaza in ba su yarda ba kenan akwai kotu ita ce za ta faɗin ga ƙarshe wani ne zan shugaban kasar Nijar amma ya lareda Alhaji Muhammad Bazum yau zai makimantin Alhaji Muhammad Isu. A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma duk da yake a kwanakin baya jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta ce tana duba yiwuwar shiga zaben majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar. a yanzu kuma ta yi matsayar cewa za ta ƙaurace wa shiga zaben a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi shugaban jam'iyyar ta apc a jihar isa sadiq a cida ya bayyana dalilansu na kin shiga zaben tun daga farko in kana tunawa a lokacin da aka nada kwamiti ko kuma shugabanni wanda su gudanar da wannan hukumar ta gudanar zaɓe ta jihar Sokoto mun yi korafi na cewa waɗanda aka kusan zaɓa 'yan siyasa ne wanda kika dokarta nan ba ruwan mu an ce a zaɓa wanda bai da kowace irin jama'iyya kuma wanda zai yin gaskiya na kuma mai riko amana amma mun yi toga hili mun haɗa ma duniya cewa waɗannan duk mun san su tunda mu dai 'yan jihar Sokoto muke 'yan jam'iyyar pdp ne wanda suke rike da katin jam'iyyar pdp a matsayin membobin jam'iyyar pdp saboda haka muna kira ga wani lokaci cewa in ana so adalci to a cire su domin in sun zo wurin zaɓe to jama'iyyar ta pdp za su aiki da gwamnati da ta naɗa su ba tsakani da allah ga abin nan da an ka ce mai cin gashin kanta to ba su iya cin gashin kansu domin sai su amsa umarni da gwamnati da ta naɗa su kuma su yan jama'iyya ne ta pdp wadda ka mulki jihar sokoto a yanzu mun tsamu yi la'akari da shi ita kanta karamar hukumar wani hali take ciki ko san irin halin kakanika yi halin kunci halin wahala da kusan kananan hukumomin jihar sokoto suke ciki domin bayan biyan albashi bayan biyan albashi na kalubalanci ku 'yan jarida in kuna iya gwada mini duk faɗin jihar sokoto inda an ce karamar hukuma ta yi aiki wanda ya kai miliyan biyu talakawanta sun hawa mulki aminu waziri hazar kuwa yau to sai dai kuma sakataren hukumar zaben jihar ta sokoto nasiru yahaya isa ya musanta zarge-zargen inda ma ya yi tunanin watakila ko talauci ne dai ya hana jam'iyyar ta apc shiga zaben magana da suke cewa wai kwamishonin da aka nada duka yan jam'iyyar pdp ne wannan ba gaskiya in zan fara da ciyaman chairman dina ma'aikaci ne ba ma mazaunin sokoto ne gaba daya sannan kuma duk sauran kwamishonin ba za ka zo ka isko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi sai har suka yi taya to saboda haka mutane ne of highly masu mutunci kwarai da gaske aka ɗebo su domin su su jagoranci wannan eh, hukuma su dai ni na ɗauka suna ɗaura cewa ne saboda ka san siyasa a wuce mai cin kuɗi kwarai da gaske to duk da ba sa da kuɗin abin da suke gani kawai bai su ƙaurace wannan abu ya faru a kano su kwankwaso suka ce sun jayi ya faru a katsina lokacin gwamnan shema apc a lokacin nan da sun shiga taron nan ko me faru da za su samu cin wasu lokacin nan kaga a kaduna ai da ya faru ba da adawa ma take kamar irin kaduna da yake opposition sun shiga kaga ya sun ci wani abu to amma nan da yake opposition din suna da wani shakka ne sai suka kawo wasu excuses san dama da ɗaya ɗan najeriya ko ɗan afirka third world countries will always look for one excuse or the other sai mu ce mun kaurace mu wani al'amari yawa so rashin shigan su ba wani abu ne ba kawai kasawa ce ta bangaren su yawa domin da za ka shiga cikin wannan zaben ina mai tabbata maka cewa hukumar zaɓe adala kuma za ta yi adalci gwargwadon iyakan abin da take yi yawa sannan hukumar zaɓe ta jiha ko hukumar zaɓe ta tarayya ba mu ke yin maguɗi ba wannan ke maguɗin zaɓe 'yan siyasa a garin ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Nasir. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. zagaye da na sanyin na da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici mahmud gareka. yayin da karin amurka ke karbar allurar kafin cutar covid-19 babban darakta a hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar kwayoyin cututtuka dr anthony fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ƙa'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar kafin cutar za su bi waɗanda hukumar kare yaɗa cututtuka ta cdc za ta fitar wasu daga cikin ƙa'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya keɓe kansa ko da ya yi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar masu zanga-zanga a myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin kasar ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar litinin ba gungun masu zanga-zangar ya tare ne a gaban ofishin jakadancin ƙasar indonesiya da ke yangon bayan wasu rotanni da suka nuna cewa hukumomin jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alkawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda Allah mutum hamsin ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar fursunonin sun yi boran ne a gidajen yarin biranen gayakil senka da kuma latakunga babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boran fitaccen ɗan wasan kwallon golf tiger woods da ke nan amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin los angeles rotanni sun ce motar woods ta wuntsula ne a kusa da wani yanki da ake kira rancho palo a jihar california lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gaban ta ya malkwaɗe wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a kasan wani rami da ke gefen tsauni an kuma ga barakuzan motar warwatse a inda motar ta faɗi an dai garzaya da woods asibitin habo na ucla yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da haɗarin ya faru masu sauraro a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. kafin mu sallama muna taya alhaji abdulaziz ahmed yawale mai gatari murna auren yarsa fatima abdulaziz yawale da za a yi ranar lahadi 28 ga wannan wata da karfe 11 na safe a masallacin juma'a na bakin kara a garin mai gatari ubangiji allah ya sa a yi taro a gama lafiya yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Bahiru dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.